Karfe sha biyu na dare ina ta uban barci kawai sai na ji mako-makon kira wai cicibi biyar ake so kaza biyar na ce to da wannan uban daren kafin ka ce mi tani sun aika kuɗaɗen su cikin account ɗina ai kusa ido na ya tangar na nufi freezer ta sai na je na ɗauko cicibin wannan guda ɗai ɗai ɗai ɗai har guda biyar tuni nake gaya muku na fara faffarke wannan leda da ya riga ya kankara daman ana ajiye da shi muna rede saboda irin wannan hakan ta sa na ruga da gudu cikin kicin sai na ɗauki wannan tukunya ta yar albarka ɗaya bayan ɗaya na saka wannan kankara ta cicibi sai na ɗauko tumatirin gwangwani na da tattasai wanda na nuna muku tuni sai na suka shi ciki daman can gefe yana can na dafa itatuwa da magunguna duka gabaki daya isassun magunguna sai na dauko wannan spices din wanda na nuna muku na ci da nama wanda muke zuba a ciccibi sai na dauko su curry su menene duka sauran spices da gishiri dai ni nake gaya muku na sa isasshen attarugu domin ya kama jikinsa da isasshiyar albasa bayan wanda da dama akwai sa a jiki sai na dauko rosemary na sa na sa lorraine shi ma na zuba gabaki din dauko mai na mai kyau na gyada hakan ke da wuya Gaba na riga na dora shi bisa wuta tuni wannan kankara ta riga ta sike shi na dauko wannan spices din da kayan miya duka ki ɗaya sauran na zuba masa daman an sa masa isasshen magani kamar yadda dai kuke gani an dafa itatuwan kuma an sa magunguna a'a ka ku dauka tuttubin mu wai ku gan hijajir narkon a'a mu magani muke sa aiki muke so yayi ba wai dan daɗi dama muke yin sa ba dan yayi aiki kar ku rika tunanin a wai bikikirin haka duk ina a ba wannan zancen magunguna ne ku duba ku ga yadda ya sha magunguna ku duba ku ga yadda aka sa isasshen cikin magunguna kar ku ga wai kamar za ku gani kamar markaɗe a a a ku duba ku gani ku ga magunguna dan Allah dan annabi ku kanku kun san ya sha magunguna hakan ke da wuya sai na yi packaging din shi sai na ajiye shi gefe guda kafin ka ce mi sai na yi tsallan baɗaki sai na koma kan kaza tun na ɗauko itatuwan ci da kaza kamar yadda kuke gani sai na zuba musu ruwan zafi domin in wanke su in cire musu duk wata ƙura sai na ɗauke su na ɗora su cikin tukunya duka gaba ki na kawo dan bashi na zuba sanan na kawo tsanwanci da kazan mu na zuba sai na kawo ruwan zafi mai zafi na zuba sai na dora su kan wata kafin ka ce mi tun har sun riga da sun dahu hakan ke da wuya na waiwaya wajen aje kaji sai dai kash kwaya biyu kaɗai suka rage a gurin ajiyar su kafin ka ce mi na zuba musu duka kayan miyan su na yi musu sizinin din duk wasu abubuwa da ake bukata na kamshi da korar kanni da wanda za su sa kamshi da kuma wanda za su sa daɗi na ko tumatiri na da tattasai na wanda suke markaɗaɗɗu a ajiye sai na zuba bayan na riga na zuba wannan ruwan itatuwa da muka dafa kamar yadda kuke gani hakan ke da wuya muka ɗora su bisa wuta tun sun fara canza kala magani ya fara ratsa su kamar yadda kuke gani ba tare da lokaci ba da huwa ta yi nisan ɗauko farinci da kaza na zuba musu kuka yadda suke shan magunguna iri-iri daga ƙarshe sai na ɗauko riɗi na na ɓalɓasa musu na yayyafa musu a kai saboda haka an riga an gama wannan aiki cikin dare Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya ƙara mana lafiya alfarma annabi da alƙur'ani ni adrakana ina godiya